وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام آه، بركة مدى وانا يمتشي نرانا الجمعة يمتشي شابكي وتر رمضان شكرات الجمود الذي هدى فإن بقي bayan hijirar رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم wanda ya dace da lissafin shida ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja cikin darussa na tafsirin watan azumin ramadana na wannan shekara a yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 63 cikin suratul baqara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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah madaukin sarki yace wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah yace wa id akhadna mithaqakum kuma ka tuna id akhadna mithaqakum lokacin da muka dauki alƙawari mai ƙarfi daga gare ku wa rafa'na fawqakum at-tura kuma muka ɗaga dutsen kuri a kan ku kudu ma sai na ku da kowace muka ce muku ku karɓi abin da muka ba ku da ƙarfi wato a tauraki Allah ya ce wadda matsi kuma ku dinga ambatan abin da ke cikin a taurakin kun tattaku mai yiwuwa ku samu takawa wata nan ta ce aya 63 wadda ta ɗauko wani sabon zance an gama da zancen da aka yi a baya wanda a ƙarshen shi bayan da Allah ya lissafa ni'imomin da ya bari Isra'ila guda goma waɗanda muka ji a baya sai kuma Allah ya cike magana da cewa nan lazina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin inda aka bayyana cewa kowace irin al'umma yake a ciki idan ya yi imani da Allah ya aiki nagari ya ainihin wasu yi imani da ranar lahira to zai samu tsira wannan ayar tana bayyana ma yahuda wanda ke madina cewa iyayen da kakanninsu idan sun mutu da imani su sun mutu musulmai amma su kuma a yanzu ba zai yi su zama musulmai ba wanda Allah zai karɓi musuluncin su sai sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata a bayan cewa bai ga waɗannan sharuɗa da aya ta ambata a wannan zamani tun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarin sharɗi shine sharɗin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne mutum zai kira wato ba ka yi imani da Allah ranar lahira ya yi aiki nagari to a wannan zamanin tun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarin sharadi guda daya shine imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam so da waɗannan Yahudawa da suke Madina ba za su samu kira a wurin Allah ba Allah ba zai amshi addinin su ba har sai sun shiga musulunci abinda suka san cewa gaskiya sai sun yarda da shi a aikace na shiga musulunci da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan Allah ya fara bayan wasu ainihin wasu mukhalafa wasu saba wa dokokin Allah da Yahudawa suke anan za a jero a saban Allah da suka yi da irin wa fito na da suke doka Allah da taurin kai da suke wa Allah sai an lissafo aƙalla guda talatin da biyu a cikin ayoyi masu tafi na farkon su shine wannan bayani da aka yi da Allah ya ce wa ina khadna bi ka kuma ka ambata musu ka tuna musu lokacin da muka ɗauki alƙawari mai ƙarfi a gare ku al shine wato alƙawari mai ƙarfi kamar da Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan qariba kuma da mata da sha'anin aure wato alƙawari wanda yake mai ƙarfi wanda zai yi wa aure shi da wannan aya take mana ishara a cikin shi bayan da Allah madaukakin sarki ya yi wa bani Isra'ila dukkanin ni'imomin da ya musu ya kuma ainihin wa ba su dama ta tuba ya ba su safanta ba su ɗaya ba su biyu ba da shi zama abu na farko da suka fara saba wa Allah da shi shine bayan da Annabi Isa Annabi Musa alaihi salam ya kawo at-taura din da yazo da at-taura yace musu ga abinda Allah ya ce a cikin at-taura da suka karba suka karanta suka ga abin da suke suka ji dokokin da ke ciki ba ba su dace da sarransu ba sai suka ce gaskiya ba mai daba ba mai daba inda kai Musa ba mai daba idan kana so mai da waɗannan bayanan cewa Allah ne ya aiko da waɗannan bayanan ka gaya wa Allah kawai ya zo da kanshi ya ce mana wannan littafi a taura na shi mu ko muna da tambayoyin da zamu shi wannan abin da suka nake suka ce lalle mu ba mu yadda da abin da ke ciki ba sai Allah ya karara ya ce mana littafin shi in ma ya faɗa ba za mu amince ba muna da wasu tambayoyi da muka tsara zamani da shi ne Allah mai sarki sai ya fashi da su sai ya sa mala'ika jibrilu ya ci ciko wani dutse da ake ce matsur a tsuri ko zai zama tsuri sinar da aka ambata ko kuma duk wani dutse wanda yake da wanda ciyawa take fitowa a cikin shi ake ce ma a sai aka sa aka cicciko wannan dutsen aka ɗaga shi a saman su Allah madaukin sarki ya sa aka ɗaga dutsen su da dutsen kamar tsawon mutum ɗaya suna ganin dutsen a kansu Allah ya ce ko dai ku yi imani ko kuma su sa mala'ikan nan ya wurgo ku dutsen nan a kanku ne kamar da aka faɗa a cikin ara wa na tsatsana jabal a fawqahu ka annahu zulla ka ambata musu lokacin da muka ɗaga dutse a kansu ya tsaya a kansu kamar gajimare wa ballo annahu wa ne suka sakankance suka tabbatar da cewa dutsen zai faɗo ne a kansu aka ce musu ina na fara masa nan kudu ma a ma a kai tukun da kowace ku yi riko da a taura da aka ba ku da ƙarfi wasu ruwa su yi kuma tattakun ko a can ma ka Allah ya ci musu kudu ma a kai tukun da kowace واذكروا da فيه لعلكم تتقون sannan za mu ga sake karantawa a nan gaba cikin sautin bakara Allah zai kara mai mai tafatinsa wa yi ta'afar na mika kuma. wara fa'ana ko kuma tura can aya ta casa'in da uku ce wannan shine abin da ya faru da suka ga dutsa gashi a kansu marara wa zannu annahu waqi'un bihi kuma suka sakankanta cewa za a faɗo musu da shi ne a kansu a halaka su sai suka sallata suka ce sun tuba suka ce wai sun yi imani za kuma su ba Allah a bisa abin da Allah ya aiko na dokoki a cikin littafin amma kuma za su gaba kamar da za mu shi kamar da muka ambata a jiya wani yana daga cikin al'adar da aka sani a cikin yahudawa shine yin fito na fito da dokokin Allah idan Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya ya haramta riba su kuma sai su ce inna man bai mislu riba mu a gumma da cinikayya da riba da tsaye duk abin da Allah ya haramta sai su ce su halatta da abin da Allah ya ce ga yadda za a ce ba su yadda a yi haka Wani yana da cikin ɗabi'unsu Allah ka tsare mu daga haka shi ne sai Allah ya ce 'Kuma kun mata wallaitu ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الله يقول ثم توفيتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم فأنكم باين هكا باين أن يوتكم الله ثم توليتم من بعد ذلك سنة تجيه بعد ولولا فضل الله عليكم ورحمته الله يكفي بعدم فضل الله لرحمة أجريكم la kuntum min al khasirin da kun kasance daga cikin da kun kasance cikin waɗanda suka yi cikin asararru da ka kika ba a ji ko a can ayar ta gaba su sittin da uku an nuna mana cewa sun tuba sun yarda cewa sun yi kuskure bayan da daga an ɗaga dutse a kansu an ce wannan tafiyar ta faru tun zamanin annabi suleiman da allah da ɗaukin sarki afon ɗari da zamu kuma a gaban wannan a zamanin annabi musa ne ko suka ga an ɗaga dutse a kansu sun rasa yadda za su sai suka ce to mun tuba mun ji za mu ba a sauran ba sai allah ya zai da shi ya gaya mana mun yadda cewa sai manzon allah ne kuma za mu sai aka sa mala'ika ya mai da dutsen inda yake aka bar su bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai suka fara umma tawallai sai suka fara juya baya abinda suka ce sun imani da shi za su yi aiki da shi ba su yi aiki da shi abinda suka ce sun yarda daga Allah ne suka ƙi a aikace suka nuna ba su yarda ba shi ne Allah ya ce sun matawallai matawallaikin sannan kuka juya baya bayan haka min ba da zai ta bayan haka falaula fadlullahi alaikum da ba dan falala Allah da rahmarsa akan ku ba Allah ya ce da kuntum min al-khasirin da kun zama daga cikin ma'asarata so da imanin da suka ce sun yi na wucin gadi yadda da suka ce sun yi da baki ne ba ta kai zuci ba imanin da suka ce sun yi da Allah a taura ba da gaske suke ba ba kafin ko ina suka duya baya suka ƙi aiki da a malamai su kokarin su fahimci menene abinda Allah ya ɗaukar musu alƙawarin da ya ce wa iz akhadna mithaqakum wai menene abu da suka ce ba su yarda ba shin wata doka ce mai wahalar bi ko wani abu ne na tsanani ko wasu haraji ne Allah ya ɗaura musu wanda suka kasa bi duk ba haka ba dokoki ne kamar da Imam Musulmi ya faɗa irin na shari'ar Allah wacce ke mai sauƙin bi wacce ke aka tsara ta don ya zama an tsayanta Allah an yi tauhidi an bautata wa Allah shi kadai sannan kuma an kyautata ma bayan Allah wanda ya zama kuma shi ne kulatar addinin da Allah ya kawo duniya a tsayanta Allah shi kadai za a bautata mawa sannan kuma a kyautata ma bayansa waɗanda kake tare da su idan muka tafi can gaba a cikin dai alƙur'ani nan cikin suratul baqara din nan za mu ga inda Allah mai sarki ba da labarin abin da ya shar'anta musu a matsayin dokokin da yake su riko da shi wanda suka kirkewa da don ka zari wato irin kangara da rashin albarka ta gudawa da ce wani abu ne wanda ya musu tsanani wanda suka kasa watakila da a ɗabi'ance sai a ba su cewa ai dokokin ne masu wahala Kuma ba duk kike masu wa ya Allah ya ce a wani waje wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimu as-salata wa atu az-zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'rid hajjara ta Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila kuma ka ambata musu alƙawarin da muka ce mun ɗauka da banu isra'ila ka ci bayanin shi cewa da ne la ta abudu na illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah shine bayani akan tabbatar da tauhidin Allah la ta abudu na illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidayni ihsana sannan kuma ku kyautata wa iyaye wa zil qurba ku kyautata ga makusanta ɗan uwa da abokan arziki da abokan wasa da wanda aka taso hulɗe da su sai su yana wa zil qurba ko ta ma ku kyautata wa marayu wal masaki ku kuma kyautata wa talakawa wa qulu lin nasi in za ku faɗa mutane magana ku faɗi magana mai kyau mai daɗi wa aqimus sala sannan ku tsayi da sallah wa atu zakka ku ba da zakka ka ji abin da Allah ya ce so wannan ba shi ne dama addini ba bautawa Allah shi kadai kai da sallah ba da zakka girmama iyaye kyautawa na kusa kyautata ma talakawa da marayu faɗawa wa mutane magana mai daɗi shi ne abin da Allah ya umarce su da shi suka ce wannan ya musu nauyi su ba za kai suna ma da shakka anya ba annabi Musa ne ya tsara tsarin shi ba kawai in yana so su yarda to cewa Allah ya zo da kanshi ya gaya musu waɗannan maganganun baka da baka kuma ko Allah ya zo ya faɗa suna ma fa da magana ta kuma akwai inda suke gani ya kamata a yi review akwai inda suke gani ya kamata a ɗan tattara wasu abubuwa kaji fa wannan shine abin da suka ce ba za su saboda tsaba saurin kai da butulci inda a ce wata shari'a ce mai wahala kuna sai a ce eh, lallai suna da uzuri a fahimci cewa su ɗan adam ne da ake Allah ya ce su azumi duka shekara ko ya ce su kwashi duka dukiyarsu su bayar ko ya ce su ta sallah tun daga fitowar rana har faɗuwar ta babu aikin na su sallah ko ya ce sun sun tashi taimaka wa talakawa to duk abin da suke da shi za su ba talakawa da abin da Allah ya ce da a ce eh lallai Allah ya ɗaura musu shari'a mai nauyi sun kasa amma ba haka bane tsagerar su ne kawai da mutuncin su Allah ka tsare mu daga wannan mummuna halayya har mm. wanda mana ta dai ƙara fadin cewa duk waɗannan bayanai da labaran da ake ba na kangarar da banu Isra'ila suka yi ana faɗa mana ne dan mu farko mu fara aiki da abubuwan da aka faɗa na dokokin sannan mu kuma mu ɗin dai mu aka maza ba sallah mu guje wa kangarewa dokokin Allah yanzu waɗanda ayoyin guda biyu abinda suke nuna mana shi ne wato irin mutunci da tangarar banu isra'ila da kuma cewa addinin allah duka iri ɗaya ne addinin da allah ya saukar da annabawa ga baki ɗayansu iri ɗaya ne wato alhanafiyya as-samha miƙaƙƙen addini ne mai sauƙi wanda kowa zai iya abin da ke cikin shi na wahala ba abu ne da zai gagara ɗan adam sannan kuma su yahudawa a nan za mu fahimci cewa babu wata al'umma da Allah ya yi uzuri irin su mutum da aka fara wannan tattaunawa babu abin da muke ji illa irin wato rashin arziki da rashin kirkin da suka yi sannan a kowane lokaci sai kuma mutu cewa Allah ɗaukin sarki ya yi musu abuwa Allah ya ba su dama ta su tuba Allah ya ba su dama ta su dawo cikin haifinsu. amma da haka a karo na gaba ba abin da suke karawa illa ne ne illa ƙasa da kangara da ainihin wato taurin kai Allah ubangiji ka tsare wannan ita ce wato fitsara farko da suka biji fitsarar cewa ba za su yarda su ba addini ba sai Allah ya zo da kanshi ya gaya musu aka ce musu lalle su riko da sauran su ce ba su yarda ba sai da suka ga halaka na ido da ido ga dutse nan an ɗaga shi za a rikito da shi a kansu niyyar yadda ne su ya faffasa musu jikunansu da shi ne sai suka ce sun tuba sun ba Allah sai da annabi Musa amma duk da haka da suka ga sun dawo cikin natsuwa ba su yi abin da ya dace ba abu na gaba shi ne sai Allah ya ce wani alimtum alimtum alladina wa laqad alimtum alladina sa'u منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا بردة خاسئين الله يكفي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت كما أي وفي الحقيقه كن san فارس وان بسكر yi لقد daga في السبت game da sha'anin asabar Allah ya ce a faƙulla na sai muka ce musu kuno kira da tsanhasi ku zama birai kuma tsakantattu wannan isa Allah ya musu ishara da cewa ai kun santa mun ga da ana cewa wa'id wa'id wa'id kuma ka ambata kuma ka ambata waɗannan wanda ake ambatawa abubuwan da ke cikin littattafansu amma wannan kisa ita ta cewa an halaka wasu daga cikinsu an mai da su barai sai Allah ya ce wala kad alimtum ba a ce wa id ita da ba abuku fa kullu lahu mutlaqan ba a ce kuma ka ambata musu lokacin da wasu cikin ku suka yi ta'addanci game da asabar sai muka ce musu kuma barai ba malamai suka ce menene dalilin wannan canjin siyaki dalili shine waɗancan da da suka dinga zuwa da idu wa idu wa idu suna cikin littattafan sake sa ka tuna musu wato su je su dubo a littafin su wannan kuma cikin littafi wannan da aka ambata a nan baya cikin littafi amma mashahurin labari ne wanda ya zama mutawatin wanda aka san shi a ko'ina a cikin al'ummar yahudawa tun daga zamanin annabi Sulaiman lokacin da abin ya faru to menene abin da ya faru a wannan karo abin da Allah yake bada labari na sha'anin asabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisan shi daban-daban ya bada labarin abin da ya faru a nan kuma Allah madaukakin sarki ma ya ambata mana a cikin suratul a'raf da ambato da yake wanda yake wannan fadi ina ganin bari mu tsallaka ba suratul a'raf mu ji ayoyin kafin mu ji wasu daga cikin hadisai da suka ba da labarin abin da ya faru na cewa an yi wa wasu cikin banu isra'ila masku Allah ya juya halittarsu daga ɗan adam zuwa birai wasu daga cikinsu kuma daga ɗan adam zuwa alhanzir zuwa alabi wanda ya zama abin kunya abin labari da abin Allah wadare a cikin al'ummar banu isra'ila Allah ya musu haka ne a matsayin ukuba saboda kangararsa ta kai matuƙa idan muka tafi cikin sautul a arab daga aya ta 163 a ramma daga faɗin allah maɗauki sarki واسألهم عن القرية التي كانت عيدة البحر نعم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أنا الله أنا قبل أبان التي واسأل كما كتنبيه عن الأرية التي كانت حاضرة البحر game da alƙaryar nan da take gabar kogi Izi ya aduna ta tasabci yayin da suka kasance suna wuce iyaka ranar asabar Allah ya ce kada su yi su ranar asabar sai suka zo suna wuce iyaka In ta iz ta'tihim shitatuhum yawma sabtihim yayin da kifayen suke zuwa fata-fata ranar asabar dama ukuba ce Allah ya so da karan da aka haramta su din sai a duk kifaye sun fito har samar rafa to shi zai kasa hakura a yau ma layar fito da lafiya ce idan kowa shagari la ta yi har zuwa juma'a to sai kuma idan babu kifi sai zai kasa hakura Allah mai sarki ya ce ya ce wai eh, wala ya fi su da za ta ci da rani ka na tuhu da ba ka Allah ya ce da aka muka jarabce su saboda ta fi ɗanci su to abinda suka dinga yi sai su je su sai su tafi su saka tarko ranar asabar wanda za su kama ranar lahadi ko su saka tarko ranar juma'a sai su su cire ranar asabar sai abin su ranar asabar kaga wannan shine hila dabara wato mutum ya wata dabara dan kada ya gudu ka Allah idan suka yi haka sai al'ummar garin suka rabu gida uku kashi na farko su ne waɗannan fitsararrun masu zuwa suna yin abin da Allah ya hana abin da Allah ya kira masu zuwa su kafa tarko juma'a su cire asabar wasu su kafa asabar su cire lahadi wasu kuma sai suka dinga musu wa'azi cewa a'a ku daina Allah ya hana kashi na uku kuma suka ce mu dai ba ba za mu kama ba ko ba za mu ce wanda ya zai kama ya kama ko kai ya kama babu ruwa irin yan alaikum anfusakum la yadurukum man dalla ila da shi to shine Allah ya bamu labari ci gaba da fadin Allah wa idh qalat ummatun minhum wa idh qalat ummatun منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وأن سكتي مو بذات في كي في رفع تبرك ba دام za رفع sa wanda kuma ya daina yi ba za mu haɗa shi mu ba wanda mu muna son freedom kowa ya abin da ya ga dama hakan kuma da suka ga wasu na yi wa waɗancan wa'azin sai suka bi suna musu inkari dan me za ku musu wa'azi kaga sun kima mai barna wa'azi amma kuma wanda yake mai barnar wa'azi shi kuma suna jin haushi shi wanda take tabi'ar miya ko ta ko mun gani suna so a bar kowa ya karnarsa in ka zo kana wa'azi sun ce ai abin da kake na wa'azi takura ma masu barna ne su ba ba su ba za su karna ba ko ba sa so a yi ma masu karna wa'azi za ka suka ce musu shi Allah yake ce kana ummatu kuma ka ambata musu yayin da wasu cikin mutanen da suka ce minhum cikin su lima taquluna qauman illahu muhlikum aw mu'adhibuhum azaban shadida dan ne za ku faɗa wa kanku ku ce kun musu wa'azi mutanen da Allah zai haɗa da su ko yi musu azaba mai raɗaɗi suka ce sai su kuma suka ce su masu wa'azi suka ce qalu ma'azratan ai wa suka ce mu muna yi ne dan mu samu uzuri a wurin Allah abin da ke kanmu shine mu faɗa kuma mun faɗa to muna da kudiri a wajen Allah suka ce wala allahu ma'adilatan ila rabbikum wala ya yatabu kuma in aka yi sa'a sai wani ya zuwa abin mai kuma saboda haka mai wa'azi yana yi ne saboda waɗannan sharɗan guda biyu na farko ya sauke nauyin da ke kan shi da Allah ya daura shi da Allah ya sanar da kai wani ilimi wanda mutane suke bukata to nauyi ne a kanta ka sauke wanda Allah ya ce na bayyana na hulin na ji ba ta tumuru mun karanta wajibi ne ku bayyana wa mutane kar ka boye na farko ke na biyu kuma idan aka yi sa'a sai wasu daga ciki su yadda su bi gaskiya Ku kasa mu sharɗin sanadi ke to da kuma wa'azi ba da ce tunda an ji ji bari jira zai ci gaba da faɗin gaskiya zai ci gaba da wa'azi zai ci gaba da nasiha zai ci gaba da jan kunnen mutane da nuna musu kamun Allah da zarkon amarar Allah waɗanda sai suka ce mu muna yi musu wa'azi ne saboda mu sauke hanzarinmu a gaban Allah saboda kuma wala Allah yadda kuna kuma watakila a samu cikinsu wanda zai ji Allah فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون الله تعالى يقول بما كانوا بما كانوا يفسقون الله يكفي فلما رسوا ما ذكروا suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi suka kiji a mazikiri da ya faɗa musu wa'azi da cewa kun tsora Allah ku dokokin Allah Allah ya ce an jairar da ya hauna a sai muka tseratar da waɗanda suke yin wa'azi a ciki akwai kala uku da masu kawo kifin da wanda suke ganin su ba ruwansu ko a yi ko ka a yi da kuma masu wa'azi waɗannan masu wa'azi sai Allah ya tsayar da su an jiran da na yan hauna an suɗi sai muka tsayar da waɗanda suke hana wannan ainihin wato barna wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suke zalunci waɗannan bangarorin guda biyu muka kama su da waɗanda wasu sun kama kifin da wanda suke ganin ba kuma a basu ci gaba da kamawa bi azabin ba'isin da wata azaba mai raɗaɗi bima kanu ya sukuna saboda fasikancin da suka kunce suna yi Allah ya ce falamma atau amma nuhu an falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yayin da suka wuce iyaka daga abin da aka hana su sai muka ce musu to ku zama furai kuna matsakanta ku ga wannan wajen sutul arab daga aya da uku zuwa da shida. ayoyi guda uku nan sun kara mana bayani akan abin da ya faru za ku kuma hadisi suka nuna abinda in ka tattara hadisi abinda za ka samu shi Allah ya ba mu labari cikin hadisi a cikin ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ne ibn Abbas ya rawaito cewa Allah madaukakin sarki duk al'ummar da ya tasa sai ya yi nuna musu juma'a juma'a a matsayin idin mako a matsayin wata rana ta musamman mai albarka wadda Allah madaukakin sarki zai ba mutane dama su yi wasu ibadoji na samun kusanci zuwa kamar da muke gani juma'a rana ce da take ɗauke da ayyuka na musamman ba kamar kowace rana ba tun daga kan yawaita salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita kanta sallar juma'a wanda ake so mutane su taru taruwa ta musamman yi gangan ko su baro ƙananan masallatai da ke cikin lungunan tare a babban masallacin gari masallacin alƙayya saurari hudu liman su sallar juma'a ana so kowa ya kyakkyawa shiga yi wanka ya sanya sitira shi mai kyau ya taho ya wannan sallah sannan akwai wata sa'a akwai wani lokaci na musamman da Allah yake an san addu'o'i a cikin ranar juma'a wanda wannan lokaci yana nan tsakanin la'asar kafin faɗuwar rana kamar cikin wannan lokacin da muke annabi yake babu wanda ya dace da wannan lokaci yana addu'a ba ce ya amsa mishi da dai abubuwa da dama na ranar juma'a to al'ummar yahudu da nasara da aka nuna musu juma'a sai suka ce su ba su san juma'a su gudawa da ake su asabar suke su saboda mene suka ce wai saboda asabar ita ce ranar da Allah ya huta bayan ya gama halittar samai da kasa abin da ke cikin su ta'ala Allah amma ya kunna uluwa kabira Allah ba ya biya ya falka ya huta Allah ba mu labarin yadda ya halicci a halittar duniya da sama da kasa wani kada kana kana samawa wal arda wa bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub Allah ya ce mun halittu sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su a cikin kwanaki shida kuma ba mu ji gajiya ba ba da mu ci za mu amma da haka suna cewa Allah ya fara halitta ranar Lahadi ya gama Juma'a sai ya zama tsora asabar a tsakankani ya gaji sai ya huta da haka suna son a ba asabar a matsayin ranar ibada ta musamman sai suka ƙi juma'a suka yi watsi da juma'a suka kama asabar da shi ne sai Allah ya kafa musu wannan dokar game da asabar cewa to ranar asabar babu sana'a da za ku yi da za ku samu wani abu garin garin matunta a zamanin annabi Sulaiman ana cewa garin Iliya Iliya ya ka ce to ba za ku sake yin sana'ar kama kifi a wannan rana ba kuma sai Allah ya dinga fitar da kifin da yawa a rana da shi ne suka yin imani da Allah suka ƙi bin dokokin Allah su kuma kiristoci sai suka ce su kuma sun zaɓi ranar da Allah ya fara yin halitta sun ce ranar lahadi za su kuma suke ibadar a ranar lahadi su ma suka kuskure ranar juma'a da, haka sai ganin juma'a tana daga cikin khasa'is abubuwan alkhairi da Allah yake banci al'umman musulunci da ita Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da dama ya faɗi irin alkhairan da irin alfanun da ke cikin ranar juma'a da irin alherin da musulmi suke samu sakamakon ranar juma'a da haka shi yasa ba a so musulmi ya yi wasa da juma'a ana so ya dinga cika ayyukan da ake so a yi a ranar juma'a farillolin da ke cikin juma'a da mustahabbai da na dubba ana so musulmi ya kula da su farilla ne suke sallar juma'a wanda ake so musulmai su taso su yi wanda Allah yake cewa allazina amanu da nudiya da salat min yawmin juma'ati fas'au ila ana so zama akwai sa'i ka taso daga gidanka ka zo kai sallah idan mutum ya taso ya zo a lokacin farko kamar a ce karfe tara ko goma na safe ya yi naɗin fili ya samu wuri ya zauna ya ci gaba da salati da suke da ambatan Allah za a ba shi lada kamar ladan mutumin da ya sadaka da rakumi wanda ya zo a lokaci na biyu yana biye da lada kamar wanda ya sadaka da saniya wanda ya zo a lokaci na uku yana biye da lada kamar wanda ya sadaka da rago ko tinkiya hakanan hakanan har zuwa wanda zai zo gaba da zuwa imam da shi kuma yana da lada kamar wanda ya sadaka da kwai da zarar liman ya zo an kira sallah ya hau bari kuma ku sauran lada na musamman sai dai ladan ita sallar ita kan, su ma mala'ikun da suke aikin ɗaukan wannan a kan da sun za su rufe rekod su yi saurari hudu da liman yake saurari sauraron hudu ba shi kai shi fara ne mai raman kan shi za ka ce ma duk wanda ya surutu kai ba wanda ya surutu wanda ya ce ma wanda ka yi shuru sannan liman yake magana liman yana ba sai ka ga wani yana surutu don ka ce mishi yi shuru kai da shi duk kunshi da cikin matsala shi da yana cikin matsala ne dumudu kai kuma garin haya shi kai ma ka shiga matsala duka duka ko ta sallah aka ko kuma dole ne kowa ya kare da sauri wannan duk suna cikin farillai sannan wanka wanda malamai sun yi sabani akan farilla ne kuma farilla magana mafi inganci ne sunna ce ne karfi sannan kuma a sauran ayyuka kamar karatu su kafi wanda aka samu cewa ya tabbata wasu cikin sahabbai suna karanta kamar kuma yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma samun wuri ka zauna musamman daga bayan la'aka har zuwa gaba magariba kai ta addu'o'i kana zikirori kana ambatan Allah lokaci ne mai falala lokaci ne na samun ainihin wato dace da karɓa addu'a to da aka yi haka da su suka kuskure juma'a sai mu Allah madaukakin sarki sai ba muna godiya ga Allah muna ƙara jinjina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kuskure ya ta ɗora musu wannan duka a ce to daga yanzu babu su a ranar wato asabar sai suka zo suna yi wancan almajahar suna kafa suna saka shuci suna saka tanko wanda za amfani da shi ya kakka ma kifaye amma ba su zo sun cire a ranar ba ko kuma ba su zo sun saka shi a ranar ba wasu su suna saka wa juma'a sai su riya cewa to ai ba ranar juma'a amin ba ranar asabar suka zo suka saka ba sai da wannan tarkon na juma'a da aka koda sun cire shi asabar su ba su sura na asabar kaga su suka yi kansu interpretation na mai aiki nufi da yin sura asabar wasu su kuma zai zo saka ranar asabar sai su koma gida siran lahadi ko su ce da tunanin cewa ɗan su ba su su ranar asabar ranar lahadi suka yi su wannan abin shi suka dinga yi yana faɗa sarki ya yassare musu wasu daga cikinsu da suka yi musu wa'azi cewa ku daina ba sai ba su ba. Duk da Allah ya ɗaga musu kama. har zuwa wani lokaci da Allah ya fushi da su kawai wata rana kamar yadda yazo a cikin labari su waɗannan masu yin suɗin sun gama su din ranar asabar sun koma gidajen su, sun shiga gida sun yi bacci da gari ya waye ya aka ga duk irin wannan gidajen irin wannan mutanen babu wanda ya fito shiru shiru ba wanda Ya ka tunanin to me ya faru sai aka je aka yi ta ɓallar ƙofofin gidansa ana shiga duk gidan da aka shiga sai a tarar da mutanen gidan matasansu duka birai tsofinsu kuma duka aladai a cikin riwaya ta sai da da masu birai din suna gane ɗan uwansa cikin waɗanda suka shiga idan wannan abokinka ne ko awarta ce ko wannan ɗan uwansa ne ko matar ɗan uwansa ne da ya ganta zai gane sai birin ya taho da gudu ya zo ya tsaya kusa da mutum wanda ya gane ta, su mutanen ba sa gane su amma su bari in suna gane su sai ya zo ya tsaya sai a ga yana hawaye birin yana hawaye shi kuma wannan ya gan shi sai ce a su ba mun hane ku ba sai ya dinga gyaɗa kai alamar ya ci cewa eh sun yi kuskure haka suka zauna birai wasu su kwana uku wasu su mako ɗaya gaskiya Allah ya kashe su gaba ke saboda haka ba su bar zuriya a baya ba kamar yadda ibnu abbas afwan ibnu mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lam yata'alli maskin naslan wala aqiba lalle Allah ya sanya wa wasu mutane da ya juya a dukkan su zama suna da tsaki ko kuma ya zama suna da zuriya a bayan su wa kad kanat al wal khanazir qabla dhalika kuma kafin a yi masu kafin a yi juya su dama akwai aladu kuma akwai zarai su ne suka ci gaba da hayayyafan zuriya wato Allah ya duba wasu halittu kaskantattu cikin halittu sai musu uba sai juya halittar su zuwa shi kuma ibn Abbas yake cewa labu kira da rasul bi ma'asiyatihi Allah ya biya su zuwa halitta birarruka saboda safan Allah su walan ya ishi maskul kalku fauka sana suke ayyam babu wata halitta da Allah ya biya zuwa kuri ko da tarayi fiye da kwana uku walan ya akulu walan ya sharabu walan ya yansin ba su komai ba ya kwanakin nan ba su shawar abin sha ba ya kwanakin nan kuma ba su bar zuriya a bayan su. Sanar sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa la tartakibu martakabal yahud kada ku sake ku je ku dinga aikata irin abin da yahudawa suka aikata fa tastahillu maharim Allah bi ajmal hiyal ku je ku dinga halarta abin da Allah ya haramta da dabaru alhiyal da dabara abin da Allah ya haramta cikin riba cikin zina cikin ƙarya cikin kaza da kaza ku je ku haramta su da dabara kamar yadda ake ake ku halasta su da dabara kamar yadda ake halasta da dama daga cikin abin nan abin nan financial transaction harkokin kasuwa da cinikayya da yawa waɗanda ruban amma an halasta su da dabara dole irin aikin yahudawa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsoron kada ku je ku aikata irin abin da ya guda suka aikata Allah ya muku irin hukumar da ya musu domin ba su kadai ba an samu haka nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa an samu juya halitta a cikin banu Isra'ila kuma za a samu a cikin al'umma ta kashin duniya Allah ya tara shi saboda mutane su koma suna aikata kwatankwacin abin da ya gudawa suka aikata na zuwa yin laifi da dabara idan mutum ya yi laifi yana sana cewa shi ne kafin Allah ne yana jin nadama da takaici da bakin ciki na cewa shi musulmi ne ya yi laifi ya taɓa ubangijinsa kaga wannan yana jin nadama zai tuba ya nemi gafara Allah duk da ya jira ya kuma ya zuba da amma idan an juya an halasta mai shi ke na ga mutane a yanzu suna da wannan tabi'a su da dama in sun buga wa mallaki waya ko sun mushi fatawa suna kirkeke suna juya akalin tambaya yadda kai ba a halatta musu da zarar ka dinka ya ce ta malam me ya halattun kaza wato ya riga ya gaba halattun kawai sai yake duka mushi mandatin halattun abin fa haram ne amma za a yanzu malam saboda kaza ko dan kaza yanzu saboda kaza kaza kaza ko inda kaza ne yayi kaza sai a nemi a halatta abu wannan nake wasu misali da ta kaba ta kaba shari'a ta kaba mata zaman gida idan mijinsu ya mutu sannan nan abu wata hudu kwana goma amma kan zai yanzu da dabaru gaba ɗaya alikuta mata ta kaba su wata ma bayan sati guda suka fara kuma za a bata fatawa da cewa tun da dai yanzu ai ba irin da ba ne ai za ki ki je ki aiki ne ai kaza kaza kaza ki a rikita musu shi ki dai wannan halatta haram da hila mummunan takarci ne na rayuwa su ta ba mu ke waɗannan kamfanonin zaɓen na tata na na na na cryptocurrency na fintech financial shakar abin technology na conventional banking da sunan iri daban-daban abubuwan da ake a cikinsu ba kowanne ne ya zama ya dace da shari'ar Allah ba kuma akwai malamai masana waɗanda suke ƙwararru wanda kullum suke ƙwarin su musulmi bayani kaza ya halatta kuna iya yi kaza bai halatta ba ku guje shi amma mutane ba sa son shi suna da saurin kai suna so ne kawai duk abin da ya zo a masa kawai saboda ko wasu wanda suke nuna cewa babu komai babu komai in ba ku yi ba za a bar ku a baya in ba ku yi ba za a wuce ku a cikin arziki wannan shi ne udurin da ake zuwa mutane suke shiga to in dai haram ne yana na matsayin shi na haka ya kamata mu san wannan ko da wani malami ya halatta ma ko ya nuna maka da ba da za ka yi halatta yana nan dai a matsayin haram a wurin Allah sunan shi haram saboda wannan ɗabi'ar jama'a mu guje ta an samu a tarihi wasu mutane da Allah ya musu hukuma kwatankwacin irin wannan hukumar da ya mabaru Isra'ila al-Imam Ibn Hajar ya ba da labari a cikin kitabul amali na shi cewa wasu daga cikin malaman sun labarta musu labarin wani mutum wanda mutum ne amma mai kan jaki mutumin ko malami ne da kan da karatu idan an je karatu wurinsa yana saka labule ba a gani shi ba wanda ke gani su ne a jimure shi wata ran ko wani ɗalibi cikin ɗalibai sai aka gama karatu sai ya zauna yake shi ba zai fita ba ya ce wa ransa shi ba zai fita ba sai ya zama da bayan da ya aka watse sai malamin ya ji mutu ya ce wani ne na ya ce ni ne wani sa ba ka kuma yace malam tana da buƙatar yana so ga fuskar malamin ya cire wannan shamaki sai gan shi mutum amma mai kan jiki ya salati ya sallar lalle ya ce sauraron baka labari ya ce abin da ya faru da ni hadisi na taɓa karantawa da zama sallah da sallama da annabi ya ce wanda yake tasowa daga ruku'u ko sujuda gabanin liman baya jin tsoron kada Allah ya canza halittar shi zuwa cikin jaki ko Allah ya canza kan shi zuwa kan jaki yace shine ne kuma na yi ijiri na ce bari in gwada shi ina gwadawa kawai kai da kuma kan jaki wata iya hada shi kuma ba masu kudi da aka ne Allah ya bar shi don ya zama aya ga mutane wannan labarin ne da malami ne ya bada shi a cikin littafin Kiraka abu ne mai yiwuwa har yanzu idan kai wa Allah wani ganganci Allah ya gwada aya Kiraka ya ku al'umma musulmi mu kiyaye ubangiji mu kiyaye taka dokokinsa da gangan muna ji muna haka nan ya ba a cikin hadisin da ke cikin bukhari wanda ya daga cikin hadisai da ake tattaunawa a cikin sahih wanda wani daga cikin sahabbai ya ba da labarin cewa a jahiliya kafin musulunci ya taɓa zuwa jeji ya je sai ya ga birai suna yi wa wata mata cikin birarrakin wani miji da wata mata sun rungume junansu ana musu hukuncin zina ta hanyar jefewa birai cewa kewaye suna ɗiban duwatsu suna jifan shi kuma namijin ya rungu ba ta duk birin a haka suka mutu ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa tun kafin musulunci ya zo shi ya je ya ga irin wannan a daji ya je farauta yana da a wani waje yana jiran kyarkonsa na farauta ya kama sai ya ga birai sun zo da waɗannan birai guda biyu cikin fili an ɗaure su a tsakiyar fili sannan aka ba da umarni aka dinga jifa su da dutsuna da duwatsu har sai da suka mutu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce tayyu ragowar banu Isra'ila ne waɗancan da Allah ya mai da su barai domin ai su ma a cikin shari'ar su akwai shari'ar wato jefe mazinata wanda suka yi wallahu a'lam dole da tare da akan cewa abu ne mai yiwuwa kar mutum ya ce ai ba zai yiwu babu abin da ya samu Allah ya yi shi musamman tun daga shi Allah ya ba mu labari ya yi ma wata a baya kuma irin laifin da suka yi yanzu ma ana yin irin laifin wani laifi ne shine laifin canza doka Allah ta hanyar ba. wato zama mutum yana yi baya jin guilty conscious ai yana ganin halal ai ba komai ne, a canza abin da Allah ya kawo na dokokin Allah wanda hakan ya fi haɗari fiye da wanda kawai yana yi laifin shi a matsayin shi na mai laifi yana fata Allah ya gafarta mishi in yana aikata laifin ma yana jin kunci da damuwa a cikin wucin saboda mutumin da shi to da yana da asulul iman ina fata mun gane da shi ne Allah madaukin sarki ya ce wani babu labari wannan kisa da ta faru a zamanin ainihin annabi Sulaiman kamar da muka ambata ita wannan kisa ba ta cikin littafin a taura ko sauran tafan da Allah ya saukar a cikin annabawa bani Isra'ila Allah ya ce faja annaha nakala فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله يكفى عنها sai muka sanya ita wannan hukuma da suka yi musu nakala ta zama wato narkon azab ta zama babban azab abin aka ce na ka ne abu wanda in ya faru kowa ya fi wani wa'azi mai tsorata na kala ma bai da yadda na abin da ya faru gabanin wa ma kalfa da abin da zai faru a bayan wa mawuƙi da ta ne zama wa'azi abin ɗaukar izina lilmuttaqina ga masu tsoron Allah da in kana cikin wato masu tsoron Allah dole zan maka wa'azi zan maka wa'azi wanda zai sa ka dinga tsaka tsantsan da abin da aka ci dokar Allah kar ka ce bari ka juya ka yi wani abu na dabara dan ka karya dokar Allah Allah madaukin sarki ya musu wannan hukuma ya shafe su ya mai da su bar ya mai da wannan hukuma ya musu a matsayin abin ɗaukar izira da sauran al'umma shi na wani Allah ya ba bana zai game da su da ke cewa kul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-kirata wal khanazira Allah ya ce wa abada da tafahud ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'a sabil Allah ya gora ta musu ita ai kuma wata sharri cikin mutane ku da Allah cikin ku ne ya la'anci wasu da irin ladina kafaru wa isra'ila ala kan dawud ya fushi da wasu mun da a ce a ce wa ba'u da ganin da Allah sannan wada alamin hum al-kirata wal khalaqi kamar da muka da a da Allah ya mai da su barai da al'adu a cikin ku sannan wa abada tafahud da su bauta wa ɗan maraki Allah ya ce waɗannan su ne mafi sharbin mutane mafi kuma karkata daga cikin ainihin al'umma waɗannan na abubuwan da suka faru da ku ya ku wani Isra'ila in kuna da kunya bai kamata ku ga wani magana bai kamata ku wani goyi ba bai kamata ku wani 'yanayin wani abu ku ce ba ku ba da moral ground na ku ce wani ya yi abu da shi a cikin ku da ya samu wanda Allah ya kashe da su wanda Allah ya lalace su wanda Allah ya jarfi su da wata kammaliki da wanda Allah ya mai da su barai da alaji Allah ya tsare wannan abin da ya faru kenan da mutanen wannan alƙarya ta iliya Allah ya nuna aya kansu kuma mai da muka ambata mu musulmi da ake karanta a wannan ya zama wa'azi gare mu cewa mu kiyayi Allah mu kiyayi canza dokokin Allah a bisa tsarin da Allah ya sanya su dan kada Allah ya mana wata hukuma ma da ta zama na kare wa mau'izatu bil muttaqin kada Allah ya buga misali a kanka Allah ya mai da kai abin kwatance idan kai aikata abin a daidai sanda ya dace da sanda Allah ya fushi ko sanda aka kawo karshen abin da Allah ya kaddara na cewa zai yi haƙuri da masu wani rai buga ko Allah ya gwada aya ai kuma abin da muka ambata ne game da mutuwa kuja'a mutum kawai a waye gari mutum da tsare da lafiyar sa kawai ya mutu babu jinya babu tsuwa ba tsammani ɗayan biyu ne na ce mutumin kirki ne to Allah ya mishi kiranye ne zuwa wurin Allah in mutumin banza to ya aikata wani zunubi ne Allah ya fushi da shi Allah ya mishi kwaf daya kamar da Allah ya tsakauna falan ma aka sunan ta kamna min fa abara kamar ajmai majalnahu sarrafa fasarar da aka Allah ya ce da fir'auna yana ta yin barnarsa yana ta yin tijararsa da iya shejarsa amma a ƙarshe da ya fusata Allah wata fusatawa da Allah ya daga mai kafa shi na abin da Allah ya ke cewa inna Allah la yunjiru lil Allah yakan daga wa azzalimi kafa hatta idza akhadha ta yadda ran da ya kama shi kamun karshe lam yuflis min bari ku ce ba sai mishi nakal al-akhirah wal ula kamar da Allah ya sauki ya ma azalimi da yawa cikin waɗanda suka yi zalunci a bayan kasa Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya tsare mu Allah ya sauka mana cikin masu kyautata ma Allah zato da bin dokokinsa wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam